Ku shirya domin wani lokaci na ban mamaki na mu'ajizai, warkarwa da sauyi. A wannan watan Oktoba ikon Allah zai kasance don warkarwa, don dawo da rayuka da ɗaukaka mutane a duk duniya ta hanyar hidimar rafkar warkaswa kai tsaye sabis ɗin waraka tare da Pastor Chris. Luka Sura shida aya goma sha tara. Duk taron suka neme su taɓa shi, domin iko yana fitowa daga gare shi. ya kuwa warkar da su duka wannan ba taro ba ne kawai alkawari ne na allah tare da kadara ko ina kake ikon warkarwar allah zai same ka ya sami iyalinka da masoyinka daga ranar juma'a 24 zuwa lahadi 26 a watan oktoba 2025 da karfe biyu na rana agogon gmt plus 1 za a watsa shi a wannan tashar da sauran tashoshin rediyo da hanyoyin sadarwa a duk faɗin duniya. Za ka iya kasance kai tsaye a www.logoradio.fm ko kuma www.ctunes.org. Ka zazzage app mu daga Lovewall App Store, Google Play Store ko Apple App Store. Haka kuma za ka iya ɗaukar nauyin watsar da shi a tashoshin rediyo da hanyoyin sadarwa a duk duniya. Domin karin bayani kan yadda za ka kasance cikin wannan aiki sai ka aiko da imel zuwa info at loveworldradionetwork.org ko kuma a kira wannan numbar biyu uku hudu takwas sifili uku ɗaya takwas shida biyar shida sifili ɗaya. Ku zo da tamanin karɓa, ku gayyaci marasa lafiya, masu raɗaɗi da duk wanda yake bukatar taɓawa daga wurin Allah, da warkarwa mu'ajizai da shaidun ban mamaki suna jiran ku. Kada ku bari a baku labari.